PDP and APC as two major parties. Ina kira ga manyan jam'iyyun Najeriya PDP da APC da kasu wani abu da ka iya kawo karan tsaye ga demokaradiyya. In ji tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ga zaben ranar 28 ga watan nan. Musamman Obasanjo ya yi kira ga shugaba Jonathan ya yi watsi da wanda ya ce na sanya shi zulumin wani akasi ka iya samun sa in ya bari ya faɗi zaben. Allay the of those who see inda ya juya ga janar Buhari da kira a gare shi ya da fargabar da wasu ke yi na shan ɗauri in Allah ya bashi nasarar zaben. Wannan ra'ayi dai na da nasaba kai tsaye da dabarun da 'yan siyasa suka bullo da su na neman nasarar zaɓe ko da hakan zai kai su kaucewa mara wa ɗan takararsu na shugaban ƙasa ko gwamna baya. Wannan shine logar siyasar gini zuwa linta kowa ya rufe saman ɗakin da kwano ko ko ciyawa. ga yadda dan majalisar wakilai Musa Sarkin Adar na APC ke ganin logar. Wata siga ce aka shigo da ita ta hanyar batar da hankalin mutane. Wasu ne ba su wata jam'iyya ko ba su wasu 'yan takara ko kuma an yi haye su daga wani yankin. suna son suna amfani da hikima domin su kawar da hankalin mutane amma dai a ce a cancanta ba laifi ba ne amma cancanta nan ita ce mutane su fahimci wane ne wanda zai kawo musu adalci a shugabanci zai kawo shugaba a rayukansu. Wato Alhaji Musa abinda ake nufi misali kamar ɗan APC sai ce a jihar su shi gwamna ɗan PDP zai zaɓa amma a ƙasa zai zaɓi Buhari. Kai haka kake fahimtar abin ko kuma kai fahimtar ka daban ce? A abin fahimtar wannan to wasu yaudara ne. Ma'ana kana nufin kamar kila wanda ya je yi zaben share fage shi da wani takara aka kayar da shi sai dawo ce don bisa dalilin an kayar da shi zaben share fage don haka idan an zo zaben wannan da za a yi kaza a zaben shi a zabi na wata jam'iyyar daban antifati kenan wasu ne wato ke labewa suna ga sabara a harbi barewa duk wanda ke wannan na antifati ne in kuma ba ma dan jam'iyya bane to munafunci ne wannan lamari dai ya fi yawa tsakanin magoya bayan gwamnonin PDP ne a arewa da ke ganin su zaɓi jam'iyyar su a matakin jiha a can sama ko su marawa adawa baya Ahmed Kandos ɗan PDP ne daga arewa maso gabas mai jihohi shida da ke da rinjayen PDP. Ai mutum shi yake jam'iyya ba jam'iyya ba ce take mutum. Jam'iyyar nan ba ta da ido ba ta da baki ba ta da kafa ita inuwa ce. Ah yanzu yanzu kamar misali in Gombe ko mutanen jami'ar adawa suna magana suna cewa za su zaɓi mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo a mataki na gwamna jiha amma na kuma sama za su zaɓi General Muhammadu Buhari amma Amin ana cewa kuke yaɗa wannan propaganda saboda ku samu nasara ta bangaren <laughs> yallika babu wannan ai duk wanda yake kasanga, ga ko kana PDP ko kana jami'ar adawa ka san gwamnati akwai ba mai aiki kuma PDP ne ko jigawo ya yi aiki su lamido pdp ne idan kana lagos ko kana sokoto ka san waye gwamnan kano apc ne jami'ar adawa ce ya aiki su a soja sojaje da idan aka kira sunan gwamnan su ma sai ka ji gaban ka ya faɗi ba sa da nuna bambancin addini ko al'ada ko launin fata wannan yanayin dai ya saba da yadda aka gani a jamhuriya ta biyu inda npn ke da rinjaye amma bata haɗe prp ta malam aminu kano ba ko ko upn ta fimi a walawo inda aƙidar jam'iyya ta fi ƙarfin maganar 'yan takara Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. Najeriya.